وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبت شرين دفوق رمضان هجرة تدهودة تدهودة رؤين دشدة يدا تدهودة شرين دفوق وطن أخو شكرة تدهودة شرين دفوق من أجل تفسير سورة الفروح kuma za mu ci gaba daga aya ta goma sha biyar insha Allah a wannan darasin yana dauke da bayani a kan rashin kimar duniya rashin kimar duniya a wurin Allah wato ita wannan sura suratul zukhruf tana kirga mana munanan halayen larabawa a zamanin jahiliya wato kafin zuwa annabi Muhammad wannan sura tana kirga halaye larabawa marasa kyau a zamanin jahiliya kuma idan ta kawo kowane hali to sai allah ya yi bayani a kansa kafin a yi bayanin na gaba yana daga cikin nunanan halayen larabawa wanda Allah madaukaki yake cewa wa ja'alu lahu min ibadihi wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a inna linsana lakafurun mubin wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an suna saka wani yanki na bayin Allah suna alakanta shi da zatin Allah tabaraka wa ta'ala wato kamar yanda kiristoci ke cewa Allah yana da ko yahudawa to haka na larabawa su ma wanda yana cikin miyagun al'adu ja'alu lahu min ibadihi juz'an suna saka ma Allah wani yanki daga cikin bayansa wani yanki idan aka ce wani yanki kaga alwaladu juz'un min alwalid ai yaro wani yankin uba ne inda aka samu da wani yanki ne na mahaifinsa Mai idan aka jingina ta ga Allah kamar ana cewa Allah yana da wani yanki a doron ƙasa kenan sai Allah ya ce innal insana lakafurun mubin lallai mutum jinsin mutum mai yawan kafirci ne mabayyani Allah ka raba mu da kafirci to shine Allah ya tambaya ya ce أم اتخذ بنات أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بال وأصفاكم بالبنين akwai abin da ya kasance larabawan suke da shi na hali su ba sa son haihuwar 'ya'ya mata sun fi son haihuwar 'ya'ya maza wasu kuma halin nasu sai bambanta da na nasara da yahudu su yahudawa suna danganta da nasara suna danganta 'ya'ya maza ne ga allah zama larabawa su kuma suna danganta mata ne sau da ka sai aka samu bambanci da shi ne sai allah ya ce musu tambaya amin ta kaza min ma ya kuluku banatin shi allah ya riki 'ya'ya mata daga abin da shi ya halitta abin da allah ne ya halitta sai ya rike yaya mata wa aswakun bilbani amma Allah sai ya ba ku zaɓe yaya maza to kaga yi wannan hukuncin da ya kyau ba ku kun fi son maza amma sai kuka danganta mata ga Allah wannan ta kamar Allah yana yana yana cewa ku yi tunani idan Allah shi zai halicci halittunsa sai zama kun zaɓa mishi mata alhali ku ba ku son matan kaga ya faɗa cewa kun fi kun yi son kai saboda kun zaɓi mai kyau kun danganta mara kyau ga Allah saboda su ba son mata wannan yana kama da aya ta 22 zuwa 22 na suratul najmi inda Allah ya irin wannan tambaya yake cewa alakum zakar wa unsa yanzu kun zafi maza shi kuma kuka ba shi mata sai ce tilka idan ismatun biza ta yi wannan rabon an yi murdiya a ciki kaga Allah kamar yana yana wauta hankalin su mai eh, marasa hankula ai akwai murdiya yaya Allah da ya halice ku za ku bashi mata ko kuma ku zaɓi maza shine sai Allah ya ce in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum waɗannan sunaye ne waɗanda kuka kirkiro da ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan wanda Allah bai saukar da wata hujja a kai ba to zama ka zaka suna kiran gunki lata manata waɗanda ai suna danganta mata ne ga Allah yace in ya tabi unna illa dhanna wa mata wal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim huda to yanzu shari'a ta zo musu daga wurin Allah yanzu shari'a ta zo musu daga wurin Allah domin in ka dubi yadda Allah ya kawo magana yace innal ladina la yu'minuna bil akhirati waɗanda ba su yadda akwai lahira ba la yusannu al mala'ikata tasmiyat al unsa za ka ji suna kiran mala'iku da sunayen mata ma lahu bi min ilmi ba su da wani ilimi a kai. in ya illa dhanna illar inna dhanna wa inna dhanna eh, la yughni min al haqqi babu abin da suke bifa ce zato kuma ita shi zato bai wadatar da komai game da gaskiya to kaga wannan duka in ka dubi abin da Allah ya faɗa a wannan ayar don kamar tambaya yayi ta kaza mimma ya khuluqu banatin wa asfakun bil yanzu shi Allah daga cikin halittun da yayi sai ya zaɓi mata amma ku kuma ya ba ku zaɓin maza wannan tambayar kaga inkari ne Allah yana gwada musu baya son abin da suke aikatawa yana inkari gare su su yi amfani da hankalin su mana in karu min Allah ta'ala ala mushriki na daya saboda kiran mala'iku da sunan mata kamar yadda ya bayyana suratul najmi tasmiyatuhum mala'ika tasmiyatul unsa a kira mala'ika da sunan mace kaga wannan shishige daga ilimin gaibi na biyu ja'aluhum bana lillah a mai da mala'iku kuma 'ya'yan Allah kaga in ka suratun na hali, nan ma Allah ya wato duk fa'ilin da Allah zai magana game da wannan halin wannan al'adar ta larabawa to sai Allah ya nuna ba su da hankali duk inda Allah ya magana a kai a ƙur'ani za zaka ga Allah yana nuna ba su da hankali shi yasa za a yi tambaya tambayar da za ka iya ganewa mai hankali ba zai wannan ba kaga anan da Allah yake wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an innal insana lakafurun mubin sai ce a mita kaza min ma ya halubu banatin wa asfafin bilbanin kaga tambaya ce da take nuna rashin hankalinsu don ka dawo surafin najimi Allah ya ce alakum kuma wa lahul hul'unsa. ko kun zaɓi maza kuma kun bawa Allah mata sai ce tilka idan kismatun jiza to ai wannan rabon akwai murdiya wannan rabo ai an yi murdiya mahalicin ka ka bashi mara kyau kai ka ɗauki mai kyau wanda kuma halittinka ka ya kamata ka ba shi mafi kyau in ma akwai wanda zai ɗauki mummuna ya zama kai to yi ka koma kan na nahali Allah ya ce wa ya ji aluna lillahi ma ya karafuna suna jingina ma Allah abin da su ba sa so me ya ba sa so ba sa son haihuwar ya'ya mata wa tasifu alsinatuhum alkaziba anna lahum alhusna amma harsunan su suna sifanta ƙarya cewa ai su ne masu son mai kyau la tarama anna lahumun nar wa annahum mufrahun Allah ce babu makawa wuta ce za su samu a ranar tashin kiyama to kaga kenan ba daidai bane mutum ya mutum ya danganta haihuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala in ma ka danganta haihuwar namiji ko mace duk dai haramun to sai Allah ya ƙara bayani ya ce wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahman masalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim Allah ce wa idza bushira ahaduhum bima daraba masalan aka yi albishir abinda ya buga wa mai rahama misalin yana da shi kaga suna buga misali Allah yana da ƴaƴa mata sai yanzu kai da za ka haɗu da shi a wata unguwa matansa ta haihu sai ka ce matanka ta haihu ka samu ƴa mace don kaga ai su sun dangata wa Allah ƴaƴa mata kuma da Allah ya shi kiran kansa bai ce Allah ba sai ya ce Ar-Rahman saboda ya nuna maka in Allah ya baka mace ya baka namiji duk ɗaya ne duk albarkan rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala babu wani kuntatawa a tare da shi shi yasa Allah ya kawo kalman ar ana su suna danganta mata ga Allah to da za ka haɗu da shi ka masa bayani a masa albishir matar ka ta haifi mace Allah ya ce balla wacce kuku muswaddan shi shine sara sara wacce kuku muswaddan fuskar za ta zama baka irin wa huwa yana cikin kufula yana cikin bacin rai Kada ke ba bai kan ba a bashi annusa albishin matarsa ta yi biya mace ya so to Allah yana da fito da misali ne a fili yanzu kai abinda ba ka so shi zaka danganta wa mahaliccinka sai ya ci gaba da cewa أومن ينشأ في الحجرة وهو في الخصام غير مبين wanda Allah ya kawo bayanin abin da yasa larabawan ba su haihuwar ƴaƴa mata idan aka ce wane ka haifi ya mace sai ce au man yuna shau fil hilya oh wanda ake renonsa akan kwalliya shi na samu wa huwa fil fisami ghayru bin gashi kuma in ma jayayya ta tashi bai iya kare kansa ba kaga mace kenan ai yi ita mace ana renon ta ne akan kwalliya tun tana jinjira za ga an mata wanka an shafa hoda da jambaki an yi wani dugo a fuska musamman da yaran rausawa za ga ana tun tana jinjira ake mata kwalliya to larabawa ko riga sun sani kuma tun zamanin jahiliya haka ko ba wai al'ada ce ta larabawa kadai ba duk duniya ne ita mace ana renonta ne akan kwalliya wannan gaskiya ne idan aka ce awa man na sha'ubi ma'ana yurabba awa man yurabba fil shi ne fi zina wanda ake renonsa akan kwalliya saboda ta yarinya ka zuci shekara biyar ta san yadda ake sa baki ta san yadda ake shafa hoda to laraba suna ganin wannan shiriri ta ne saboda duk wanda zai bata lokacinsa yana kwalliya wannan bai ma san abin da yake damun shi ba don haka mata ce wannan sai kuma na biyu wa huwa bil tisani gar mubin gashi idan jayayya ce ta tashi baya iya bayani kuma nan ma gaskiya ne saboda irin rigima ta kaure tsakanin mace karshen ta yake ta fasa ta fashe da kuka dan ba ta san ma yadda za ta yi bayanin ba saboda rauni wato idza qusima la yaqdiru ala iqamati hujjati in jayayya ce ta tashi mace ba ta iya kare kanta ba wai ana nufin duka mata ba ne amma wannan al'ada ce rauni ne da Allah ya sanya wa mata shi ne Allah yake bayani wannan ai yana daga cikin abin da ya sa larabawa ba san haihuwa ya'ya mata domin yi bayani a kan wannan al'ada ta su a tafsirin suratul nahali inda muke sun aya bakwai zuwa 62 haka ma a tafsirin suratul safat da jira hamsin? babu shakka wannan ya tabbata a zamanin jahiliya duk abin da kaga Allah yana faɗa game da larabawa wannan abin gaskiya ne yana daga munanan halayen larabawa ba su kaunan ƴaƴa mata ba sa su saboda ka idan ma muka maka haihuwa ya mace tunaninka shine ka kashe ta kashe ƴaƴa matan gaba ɗaya wannan ya zo ta bayani ibn hajar da yake fassara da yake sharhi game da babu hukukin walidain min al-kaba'ir littafin fatul bari yana mujallada kuma shafin 406 yace wa kana ahlul jahiliya yaf'aluna zarika. me yasa mutanen jahiliya suke kashe 'ya'yansu mata sai yace karahatan na, saboda ba su san yara mata wai fa kuma akwai abin da yasa ba su san yara mata din saboda na ɗaya kamar waɗannan dalilai da allah ya kirga ita mace ba santa da wani yunkuri na abinda zai taimaka sai dai kamar da ta mai da hankali ga gyara jikinta akan amfanin al'umma gaba ɗayansu to kamar hankalinta ya fi yawa ma majikinta makwalliya kudu na biyu sannan mace ba ta iya taimakawa wajen kwato hakkin wani na kama ba za ta iya ba ko da ta magana ne ba za ta iya kwato hakkinta ba kaga wannan shine abu na biyu da Allah ya faɗa mana a wannan sura na uku larabawa suna cikin yaƙi a kullum babu lokacin da larabawa ba sa yaƙi tashin hankali ne na wanda bayi da misali a tarihi to ya zama duka idan da aka yi irin wannan tashin hankali ko mata sun suke zama suke zama labiliki domin idan aka yaki aka kama mata kaga an cutar da maza da ka za a samu ɗaya'yanta sun koma bauta ma wata kabila ko matanka saboda ka suka ce to yau haka a daina ma barin yara mata din kawai yau wannan asara da ake to amma ko da suke wannan farkon kisan matan bai dade ba ba su daɗe da wannan al'adar ba sai Allah ya aiko annabi Muhammad ba su daɗe da shi ba saboda haka wannan al'adar ba ta daɗe ga larabawa ba Allah kuma ya taimaka musu sai ga manzon Allah ya shi ne ibn hajar yake ba da misali ya ce to farkon wanda ya kashe ƴaƴansa mata shine kaisu bin asim al-minqari at-tamimi kaisu bin asim al-minqari at-tamimi wani wadaci ne sosai ibn hajar ya ce to sai ya zama dama mutanen yankin iraq ne suna yankin iraq to sannan kana babu a adaihi a gara alai akwai daga cikin manyan sarakuna na daular hira daular hira tana yankin iraq wannan wata daula ce mai karfi kafin bayyana mazan Allah sarkinta ana kiran shi annuman bin munzir min mulukil hira fil iraq kuma kiristani amma ba larabe sai dai suna addinin kiristanci saboda wannan yankin yana kusa yana kusa da junubu wasu da iran kamar hudu maso wato tsakiyar iran a mata kudanci saboda ka ya fi kusantar yankin siriya kuma duk kiristoci ne to sai to sarakunan larabawa na wannan yankin za ka samu da yawa suna addinin kiristaniki da wannan sarkin sai ya kawo hari makabilar aisu binu asim wata kabila kenan ana ce mata banu tamim fitaishin kuma ya zo da rundunar mai karfin gaske saboda a wannan nahiyar babu sarkin da ya kai shi karfi to da ya zo aka ci su da yaki da aka ci su da yaki fasabau zarari zarari ya kusa saboda aka suka kama yaran da mata da yara duka sai aka kama a matsayin kursunoni sun zama bayi to daga cikin matan da aka kama akwai yar kaisu bin asir shi wannan mawadacin kuma kyakkyawar gaske ce ana cewa yankin ba mai kyanta saboda aka da sarki ya ganta fata fada hali na fi da shi wannan sarkin da ya kawo yaki matsaya kabilar tasu annoban bin munzir sai ya rike ita wannan yar a matsayin tashi tashi to ana nan bayan an gama yakin ana gama yakin kuma sai Allah ya taimaka aka samu ta hanyar sulhu sun ثم bayan sun sulhu aka samu sulhu tsakanin shi wannan sarki da wannan kabilar na banu tamim wato kabilar qais bin munzir to da aka samu sulhu sai sarkin ya sa aka kira aka hada taro aka zo da waɗannan fursunoni hudu abu tsira fa min hunna man abuha daga cikin waɗannan fursunonin wata sai ta ce ga babana can ni na zafi in je gurinsa farar da haɗe ce to je wa man iftara zawjaha wani kuma wata za ta ga mijinta shi ga mijina ya zo a banne koma gare shi radda hali zawjaha sai mai da ita haka aka dinga yi idan ya ta ga ubanta ta ce ina son a mai da ni gare shi a mai da ita idan aka samu mata ta ga mijinta ta ce tana son a mai da ta ga mijinta sai a mai da ita sarkin ya faɗa yake duk wacce take duk abin da mace take so shi za a yi mata to shi wannan annoban bin munzir yana zaune ga sarki sai ka kawo kan yarsa kyakkyawa ce kuma sarki ya rike ta sarki sai tambaye ta ke kuma ba sai ta ce ni ina tare da sarki nijiyar wannan abu ya tare hankala numan bin muslim kowa ya ce zai koma ga dan uwansa amma isa ta ce sarkin da ya fada su da yaki shi take so a gaban taro wannan sai zama kamar ta tsinka shi ta kunya tashi fagaziba ya kusata a wannan taron fa'ala kaifin ala nafsi ya yi ma'alla rantsuwa latu latu lahu bintu in dai nan gaba aka haifa mar mace illa da fana hahaya sai abin da ke da rai saboda mace ta ci sa. yaya yarsa za ta kunya tashi yaya yarsa za ta tsinka shi a gaban jama'a ya ta zaɓi sarkin da ya yaƙe su to kaga sai da kulafin sai dora kan mata gaba daya to kuma kaga nan ma bai adalci ba idan mutum da ya laifi ai ba za a dora shi a kan al'umma ba to abin da shi yake nan kuma wallahi tun daga lokacin ibnu hajar yake ba da labari yace wa qad qatala aw ada adaba da zalika albinta aksar min ashar banatin daga lokacin in ma. Ya'yan da yake da su masu rai waɗanda ya kashe ko kuma da an haifa ya binne sai da ya kashe guda goma daga wannan lokaci to amma labari ka labari ba da kyau baya zama nan da labari sai warwa suka san larabawa ga abin da kaisu bin asim at-tamimi yayi saboda annuman bin munzir sarkin hira ya kawo hari ma kabila su banu tamim kaza kaza ya faru kowa ya ji sai ya ce kai wannan yarinya ba su kyauta ba sai ce kai wannan halin mata ne ni ma dai aka haifa min binnewa zan sai al'adar ta yadu kasar larabawa kamar wutan daji a al-arabu fi zalika larabawa kaf sai suka bi bayan shi yanda kasan wutan daji to amma a cikin ifan Allah da abin ya yi tsanani to sai ya zama kuma min al'arabi arabi fariqun sani sai aka samu wani bangare na biyu aka samu wani bangare na biyu na larabawa su waɗannan ba ka kashe 'ya'yan nasu sai dai idan sun ji labari za a kashe to za su je biyan da za a yi idan ma sayan yaron za a yi za su saya to kaga idan ma akwai halin ne an samu masu halin kwarai ta biya arab arafi zalika na'am yace wa kanu fi sifatil wadi ala ne. waɗanda suke binne 'ya'ya matan suna da hanyoyi guda biyu in ji ibn hajar na ɗaya a haɗu kuma an yi amura imra'atahu idan ƙaruba idan matarsa tana da ciki idan ta kusa haihuwa ƙaruba ha, an tuƙulika bi janibi hafira dama matarsa na da juna biyu idan cikin ya tsufa da ta kusa haihuwa sai tona rami a gidan da ce da kin ji naƙuda ki zo bakin ramin nan kaji mugunta saboda ka da ta ji naƙuda fa'iza ba a zakaran za ta zo kusa da wannan ramin ba wai a ramin za ta haihu ba a gefen ramin za ta haihu in ta haifi ɗa namiji to zai koma gida bi wa'iza waba a tsunsa amma in ta haifi ya mace to ba za ma a yi wahala ba sai a tura a ramin sai a mai da kasa to wannan hanya guda ke na biyu fa man kana idza saratil bintu sudasiya wannan wannan ah, na biyu din ya fi muni na biyun ya fi muni domin wancan tausayin yana da dan sauki akan mutumin da zai bar yar sai ta shekara shida kaga kenan ta ta waye ta fara sabo da iyayenta an saba da ita sai ta kai shekara shida to sannan zai zo ya samu ya samu uwar ce za mu je zumunci da ya Ku kai kafin zumunci za ma za ta tafi lahira saboda ka zai zai dauke ta zai ce ma'uwar ha wa ah, eh, eh, tsayyini ha, ki yi ma yarinyar nan kwalliya ki mata wanka ki mata ado li zura biya a ba saboda zan kai zan kai ta ga 'yan uwa na dangi saboda zumunci to shi kenan uwa za ta yi thumma yabudu biha fi sahara zai shiga hamada sahara yashi yayi tafiya mai nisa hatta ya'ti al sai ya iso ga rijiya idan ya samu rijiya fa Kudu laha zai ce ma yarinya uzuri fi haƙi leka cikin rijiyar nan to tana lekawa wa yadfa'uha min khalfiha sai ya hankaɗa ta da ka sai ka fada ciki da idan ta fada ya muha sai ɗebo ya shi ya ɗebi kanta da shi da wannan duka al'ada ce ta larabawan kaga hanyoyin da suke kashe yaran kashi biyu kamar yadda ibn hajar ya faɗa to shi yasa a suratul nahl aya ta tara. Allah yake wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim kamar yadda ya faɗa a nan. amma abin da ya bambanta wannan aya da waccan wa'iza bushiyar bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masalan kaga can ne fasara al'unsa ake nufi ko to shine Allah yake ya tawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi zaka ga mutum yana kokkoye wa mutane munin albishir ɗin da aka kawo mishi wato baya son jama'a su gane amma abin yana kokarin fitowa a fuskarsa sa ayyumsikuhu alahunin shin ya rike wannan jinjirin wannan jinjirin ya rike ta da wulakanci am ya tusuhu fi turabi ko ko je ya ya binne shi a turbaya sai Allah ya ce ala ku sani ta ama ya kumu kir da abin da suke hukuntawa kaga a baka haihuwar ya mace ka hukunta kisa a kanta Allah ya ce kir da wannan saboda ai wanda duk Allah ya bashi ya mace ya bashi arziki ya bashi arziki akwai mutumin da bai ba samu haihuwan ba to kai Allah ya baka haihuwa kuma babu haihuwan da yake samar da lada irin haihuwar 'ya'ya mata saboda shi ɗa namiji jira ake kai ma Allah godiya ƴa mace ita kuma lada ake baka saboda rukunta don haka in ka dubi hadisan manzon Allah za ka ga ai tun da ka ga Allah ya zaɓi annabi Muhammad ya ba shi ƴaƴa mata sai ka san baban zaba. ba shi yasa Allah yake Allah sa'a ma ya kuna tar da abin da suke hukuntawa kuma Allah ba zai bari ba saboda ya faɗa suratu takwir wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat yarinyar da aka binne ta Allah sai ya mata tambaya wanda laifi ta yi kafin a kashe ta to sai ibn hajar ya ce wa kana sa'sa'a bin najiyat tamimi kaga duka bilan su guda qais bin asim at-tamimi shi ya ƙirƙiro al'adar kisan yara mata to sai aka samu a wannan kabilar kuma sa'sa'a bin najiyat at-tamimi awwalu man fadan a shi kuma mawdu'a shi kuma in ya ji labarin ka binne ya mace sai ya zo ya karba in ma za zaka yi biya kaga mutumin kirki a wannan kabilar aka samu wanda yake wannan wa zalika annahu kana ya'midu ila man yuridu an yaf'ala zalika idan labari ya iso ga sa'sa'an bin najiya wani yana son zai binne yarsa ko yana son zai kashe yarsa to zai tafi fa yafdil walada minhu bi malin zai zo same kai ce na ji labarin za ka kashe yarka mace ko in ka ce eh sai ce to mu ciniki mana nawa ka sayar min bi malin yattafiqani alai sai ma an daidaitu saboda suna ciniki kai ka faɗa shi ya nemi rage har dai a daidaita to idan aka daidaita sai ciro kuɗin ya baka sai karbi yarin ya rage ya rage to kaga an samu masu halin siya kuma an samu masu halin arziki kuma a wannan kabilar da wanda daga nan aka fara samun waɗanda ke bin su mata to shi wannan sa'afa abinu da tamimi shine kakan wani mawaki wanda ake kiransa alfarasdaku ne kakansa domin a zamanin alfarasdaku babu mawaƙi a larabawa wanda Allah ya bashi fasaha irin shi babu shi babu wanda in ka lura har ma da baitoci da ya kawo shine ibn hajar yake bada misali yace yana cewa wajaddin labi mana alwaidati wa da wa'ida falam yuadi yace kakana shine wanda ya hana binne ya'ya mata yana raya ya mace da aka yi kokarin binne ta da haka nan har Allah ya kawo lokacin da aka daina binne ya'ya mata sai ce wa haza mahmudun zafar farkisani wa qad baqiya kullun cikin hikimar Allah waye wanda ya fara kawo al'adar binne ya'ya mata shine qais bin asim at-tamimi waye wanda shi kuma yake fitowa ya dauki kudinsa ya fanshi yarinya da za a binne da rai shine sa'sa'a bin najiya attamimi tamimi dukkan sai Allah ya hada su da Annabi Muhammad wannan shine babban abin farin ciki da Ibn ke ba bada misali da shi adrakal islam sai ga musulunci ya bayyana suna da rai wala kuma ba kuma kowannen sai dai karɓi musulunci a gaban manzon Allah da wanda ya kirkiro binne yara mata da wanda kuma ya kirkiro fansar yara mata, gaba su suka zama su sahabban manzon Allah amma za ka dinga shi labari wasu yana umar ya binne yi kokari ya binne wata yarsa ƙarya ne babu inda sayyiduna umar a tarihi ya taɓa kokarin ya binne yarsa mace ba taɓa samu ba wannan ba gaskiya ba ne kuma labarin da muka bayar na wannan kabilar banu tamim labari ne sananne saboda labari ne wanda tarihi ya rubuta shi za ka gani a manyan littafin tarihi kamar tarihul umar na al'imamu tabari yana mutane da shafin 115 yana albidayat wani haya na ibn kasir a mujallar na biyar shafi na 38 akwai hadisin akwai hadisin kai kaitu bin asim ma wanda yana al'adabul a hadisi na 361 don haka Allah yake ba da misalin abinda larabawa suka yi na rashin hankali in ka lura a tsoratun na hali ayata 60 sai Allah yake lillazina la yu'minuna bil akhirati mafalus sawi waɗanda ba su yadda da lahira ba su ne suke tare da mummunan misali walillahi masalul a'ala misali mafi daukaka yana ga Allah wa huwa azizul hakim Allah shine magwayi Allah shine mai hikima sai aya ta gaba waja'alul mala'ika wa waja'alul mala'ikata alladhina hum 'inda ar-rahman inasa hum ibadur rahman inasa وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا yace a shahidu khalqahum a shahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun kaga laifin su na farko sun ce Allah yana da yana da ƴaƴa danganta ƴaƴa mata da Allah wannan laifi ne mummunan al'ada ce kaga Allah ya fara magana a kanta ya nuna kuskuren to nan ma laifin bai tsaya ba ya sake bayyana wata al'adar tasu Bayan ga cewar sun ce Allah yana da ‘ya'ya mata ai akwai laifi na biyu cewa mala'iku ‘ya'ya mata ne halittar mala'iku halittar mata ne shi sa yake waje ja'alun malaikatan Ladina hun ibadun rahman sun sanya mala'iku waɗanda asali mala'iku bayan Allah ne idan aka ce ibadur rahman ba su masu bautan Allah saboda kai sa halittar mala'ika gaba ɗaya halitta ce ta ibada shi mala'ika ba shi da wani abu a rayuwarsa banda ibada idan Allah ya ce kai sujuda to sujuda zai kai har kiyama ba ci ba sha ba wani abu sujuda ce kurum idan aka ce kai ruku'u ruku'u zai yi idan an ce ya ringa dawafi to zai yi shi yasa Allah ya kawo kalmar ibadun rahmani asali mala'iku masu bautan Allah ne rahmani kaga laifi na biyu ja'aluhum inatan suka sanya mala'iku a matsayin mata to kaga nan an shiga ilimin gaibi ya aka kasancewar mata ne a shahidu khalqahum shin sun halarta lokacin da Allah yake halittar mala'ikun ne Allah yake ta tuktabu shahadatu wa yaf'alun za a rubuta shaida su kuma sai an musu tambaya a ranar kiyama don haka yasa karka yadda kai korafi akan abin da baka sani ba don mutumin da ya shishigi magaibi wallahi sai yayi bayani akan sa a kiyama abin da baka sani ba baka sani ba iya abin da aka sanar da kai ka tsaya nan. kuma wannan Allah ya faɗa mana shi a cikin alkur'ani saboda haka yasa yake waɗancan larabawan da suke cewa mala'iku mata ne kaga sun shishigi magaibu ba su taba ganin mala'ika ba ba su ga lokacin da Allah ya halicci mala'ikan ba to Allah bai basu haka bai ke satuk tabu shahadatuhum wa yus'alu kaga kamar da muka karanta ne a suratul safat aya ta 150 am khalaqnal mala'ikata inasan wa hum shahidun ko dai mun halicci mala'iku halittar mata ne alhali suna da suna gani to saboda waɗannan ayoyin guda biyu malaman sunna suka zamanto aka samu sabani mafi yawan malaman sunna dai suna cewa babu laifi saboda an sanya suna na mala'ika misali ka sama ɗanka suna jibril mika'il wannan babu laifi amma shi al malik ya ce bai kamata ba saboda in misali idan ka ce ka sanya ma danka jibril to shi abinda al malik yake cewa ya ake kasancewa mala'ikan shi mala'ika jibril namiji ne ai ka nan kai ma kamar kai shi shige ne ko yanda Allah yake magana cewa ja'alul mala'ikatan lazina hum ibadur rahman inasan kai kuma fa ja'altahum dhukura saboda ai ka yadda mala'iku maza ne saboda ka sa ka sa ma danka suna jibril mika'il saboda kalimar malik bai taba yadda ayi amfani da sunan mala'ika ba gaba daya maza ko mata to amma gaskiya mafi yawan malaman sunna akasarin malaman sunna sun ce babu laifi a yi wa mai yaro suna jibril da sauran saboda me saboda tun daga sahabban annabi muhammad an samu waɗanda sun yi ma 'ya'yansu suna sunayen mala'iku kaga inda a ce ilimi ne ai sahabbai sun fi mu ilimi sun fi mu sanin abin da ya fi dacewa mu guje shi da kuma abin da za mu iya aikatawa to bare kuma abin da ya sa ake ganin babu laifi don an sa ma ɗa namiji suna a sa ma ɗa namiji sunan mala'ika ba laifi ba ne saboda me saboda ai idan ana duba kamala ita mace na ƙasa ne amma namiji fa kamala ne saboda haka idan aka sama namiji sunan mala'ika ba wulaƙanci ba ne ga mala'ikan ƙara ɗaukata mala'ikan ne amma idan aka sawa mace sunan mala'ika kamar ƙasƙantarwa ne ga mala'iku kuma za ka ga musamman da kiristoci da sauran mabiya addinai suna yi zaka ji ana cewa gabriela ko eh, gabriela wato su sanya wa mace irin wannan suna ko angela wanda duk suna sawa kaga sunan mala'ika kenan to a musulunci haramun ne wannan zaka gani a littafin mujamul manahil lafziyya na bakar bin abdullahi abu zaidin yana shafi na 565 yace amma tasmiyatun nisa'i bi asma'il mala'ika ayiwa mata sunan mala'iku fa hurma zahiri haramun ne wannan duk malaman sunna sun yadda ayiwa mace sunan mala'ika wannan haramun ne saboda wannan ayar kaga ba a yi ba amma namiji shine wanda galibin malaman sunna suke cewa babu laifi mu ci gaba yace wa qalu وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن إلا يخرصون وقالوا suka ce lausha wannan ma yana daga cikin munanan al'adunsu Allah ya ce wakalu suka ce lausha ar-rahmanu inda Allah ya so ma abadnahum da bamu bauta ma gumaka ba wato wannan yana daga cikin hujjar shirme na kafirci Hujjar shirme na kafirci dan idan mutum jahili ne ko ko kafiri ne don me kake kaza sai ce eh dan ban fi karfin Allah ba in ba dan yana so in yi ba da bai ban na yin ba kaga wannan hujja ne na jahilci ai ko eh misali wani zan me kake shan giya sai ce ah, kana ganin na fi karfin Allah ne ai ya san da giyan yana kallo na inda bai son isha giya da na dau kwalban zai buge me zaka ce in ya fada wannan to kaga hujja na shedanci kenan wanda wannan hujjar tun zamanin manzon Allah yake amfani da ita don haka a yau idan ka samu wani yana laifi don me kake laifi ce saboda ba karfin Allah ba wato da yardan Allah yake laifi shi bai gane ba ai don Allah ya barka kai laifi baya nuna yana son abin da kake yi Allah yana barin mutum yayi laifi saboda me ya tara laifin don Allah in ya tashi kama shi ba zai tsira ba amma ba wai don Allah yana so shi yasa ya kyale ana laifuka ba to so abin da suke cewa kenan annabi ya ce don me kuke bautan gumata? Ya suka ce ai da Allah ya so da ban bauta musu ba don ba za mu iya ba ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون الله يقول ما لهم بذلك من علم باسد ودي علمي قمد عكا إن هم إلا يخرصون باب وانا أبن سكي فاتي شاكي فدي شيني زتو أيكي دا زتو سوى ذاك يسا الله يكي cewa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a duk mutumin da zai ce zai rika aiki da zato zai ringa duba abinda zuciyarsa ta saka mar to ba zai tabbata akan shirya ba Allah ya samu gani sai Allah ya ce amata la'u kitaban من قبله فهم به مستمسكون ولما Allah ya nuna wannan abin da suke faɗan akwai wauta saboda kowace al'ada Allah ya kawo sai ya nuna kuskurenta kun ce ai Allah ne yana son hakan shi yasa ya bari kuke bautan gumaka sai Allah ce ka tambaye su am atainahum kitabun min qablihi mun taɓa ba su wani littafi kafin zuwan qur'ani fa hum bihi musamsikun saboda haka suna rike da wannan littafin saboda ai in ka ce Allah yana so ya kamata a samu source na maganar ka ta ina maganar ta isa ga Allah maganar Allah ko ba za ta wuce a littafi ba to ina littafin wani annabin aka bawa sai Allah ya ce balƙalu. Balƙalu bal qalu inna wajadna ana ala ummatin wa inna ala atharihim wannan ma yana cikin miyagun al'adun nasu bayan Allah ya kawo wancan ya kawo wancan sai ya ce bal qalu ba ma haka ba sun ƙara da cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin ka gani kai Muhammadu mun tarar da iyayenmu suna kan wata al'ada idan aka ce ala umma ala adati mun tarar da iyayenmu suna kan wata al'ada wa inna ala atharihim mutadun mu muna kan gurbin su kuma tunda muna kan gurbin su mu shiryayyu ne saboda ka kaga duk wanda zai rike al'adar iyaye da kakanni al'adar gargajiya ba za ka ce mai batacce ba shi yasa suka danganta kawunan su ga shari'a wato mu muna tafarki ne na shirya saboda biyayyar da muke ma al'adar iyayenmu da kakanninmu to nan ma Allah zai warware wannan sai ya ce wa kadhalika ma أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ce ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadalika kamar yanda kaji sun faɗa mutanen Makka ma arsalna min qablika min qaryatin babu wata alqariya da muka yi aiki min nadirin mai gargadi babu wata alqariya kaga kenan duk duniya duk wata al'umma da Allah ya tura mata annabi illa qala mutarafuha abinda mani in tangarin mani'inta sune ne mutarafuwa su ne al'agniya wa ru'asa'u mawadata shugabanni almunahamun waɗanda Allah ya ba su ni'ima dama manyan gari sune mawadata ko kuma masu mulki to Allah ya ce duk wata alƙarya da muka tura wa annabi muka aika mata ɗan saƙo to za ka samu waɗannan manyan garin amsar da suke bayarwa kenan inna wajadna aba ana ala ummati mu mun tarar da iyayenmu akan wani addini ala ummatin ala dinin ala adatin mun tarar da su suna wani addini mun tarar da su suna wata al'ada wa inna ala asarihim muqtadun kuma mu masu kwaikwayo ne akan gurbin sawayensu saboda ka wato ba za su bar kwaikwayon al'adun gargajiya ba saboda ka za su yi taraya al'adun iyayensu da kakanninsu don suna tabbatarwa wannan al'adar shirya ce ashe ba halin mutanen maka ba ne. wannan al'ada ce ta kafirai gaba daya abinda Allah ya tabbatar mana kenan sai Allah ya ce ne qula wa law jitukum bi ahada mimma wajadtum alayhi abaakum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun kamar yadda Allah yake wadancan alƙaryu waɗanda suka gabata waɗanda Allah ya tura musu manzanni kowace alƙarya idan manzo ya zo mata amsa da take bayarwa kenan to kala sai manzon manzon da duk Allah ya tura zai ce wa mutanen garin awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum na yadda kuna riƙon al'adar iyayenku da kakanninku kuna riƙon al'ada ce ta gargajiya saboda kun ga tana da kyau yanzu kun yadda in kawo muku abin da ya fi wannan al'adar ya fi shi alkhairi abin da ya fi samar da shirya fiye da bin al'adan gargajiya to kaga duk wanda zai gaya wa mutane ku daina aiki da al'adar gargajiya zan kawo muku abin da ya fi shi kyau zai yi ya yadda. kalu sai suka ce inna bi ma kursitun bihi kafiruna mu fa mun ki duk abin da aka aiko ku da shi kaga Allah yana cewa duk annabawan da Allah ya aika ma alƙaryu sun tarar da mutane suna riko da al'ada ta iyaye da kakanni sun nemi raba su da shi sun ki sun gaya musu mu kawo muku abin da ya fi wannan gaskiya abin da ya fi wannan shiriya sai ce a ba mu bukata to me ya biyo bayan wannan فانتقمنا منهم فانظر كيف كان Allah المكذبين الله يكي فانتقمنا منهم sai muka yi ukuba gare su kaga dama magana ta zo ƙarshe tunda an ce za a kawo muku abin da ya fi al'adar gargajiya abin da ya fi zama shiriya kun ce ba ku so kun kafurce ba abin da ya rage sai azabar Allah Allah ya ce fanta kamna minhum sai muka yi ukuba gare su fanzur kaifa kana akibatul mukazzibin sai ka duba yanda karshen masu ƙaryata gaskiya yake kasancewa to nan Allah zai dawo zai ba da amsa ga mutanen makka zai ba da amsa ga mutanen makka saboda me saboda sun ce inna wajadna aba'ana ala ummatin mu mun tarar da iyayenmu da kakanninmu suna bautan gumaka a garin makka wa inna ala asarihim mutadun saboda ka mu masu rikon gurbin iyayenmu da kakanninmu ne kuma mun tabbata shiryayyu ne mu tun in mun rike muna kan shirya to sai Allah ya ce ma annabi Muhammad وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون في الله يكيم عليه محمد صلى الله عليه وسلم da sun ce suna riko da iyaye da kakanni bari a tuna musu kakan kakannin kaga kenan ba dai sun ce za su rikon al'adar iyaye da kakanni ba to idan za ka riƙe al'adar kakanka na goma ko na ishirin ba za a ɗauko maka kakanka na ɗari da wancan kakan na ɗari da wannan na goma ne bi shi ne allah ya ɗauko musu maganan daga tushe don ya nuna cewa ƙarya suke allah ya ce wa ƙala ibrahimu da abiki ai mutanen maka ba su da kaka da suke alfahari da shi kamar annabi ibrahim kuma duk inda balarabe yake tun kafin zuwan manzon Allah wallahi ya san waye annabi ibrahim sai Allah yake ga labarin kakan na shine annabi ibrahim ba kun ce kuna riko da al'adar kakanni ba bara da ko kakan da yafi kowa dadewa wanda zamanin annabi nuhu kada ya sha gabansa idan aka ce daga annabi nuhu sai annabi ibrahim ta duk wani kaka da kake magana ai ba sai a daina magana shi saboda annabi ibrahim shine wanda ake kiransa kaka na biyu daga kan annabi nuhu alaihi salam saboda shi ya samar da kusan rabin al'umma bayan halakar mutanen annabi nuhu alaihi salam ya zama to Allah ya fitar da annabawa banu isra'ila larabawa duk a karkashin annabi ibrahim suka zo to sai Allah ya dauko mana labarinsa wa iz qala ibrahim li abihi lokacin da annabi ibrahim ya ce wa babansa wa kaumihi da jama'ansa Inna ni bara'un ni mai barranta ne min mata ta'budun daga abin da kuke bauta sai ya ce ne illa allazi fatarani fa innahu sayahdi illa allazi fatarani sai fa wanda ya kirkiro halitta na wato nayi wafi da ka da kuke bauta annabi ibrahim kaga ya gwada maka annabi ibrahim shi kansa ya tarar da baban shi da jama'ansa suna bautan gumaka ga abinda annabi ibrahim ya gaya wa babansa na barranta daga abinda kuke bauta ba zan bauta ma kowa ba illa allazi fatarani da wanda ya kirkiro halitta na fa innahu sayahdin Allah zai shiryar da ni to wannan kalma ta shahada wannan kalma ta shahada ta annabi ibrahim Allah ya mata albarka me yace a gaba waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un waja'alaha Allah ya saka wannan kalmar ta Annabi Ibrahim baƙiyatan tana wanzuwa duk da cewar idan mutum ya rasu idan aka samu tsawon lokaci to al'amarinsa yakan bace amma annabi ibrahim da izinin allah bai batar da labarin wasiyar da ya bar ma 'ya'yansa ba saboda ka wannan kalma ta shahada Allah sai mata albarka ya batta a zuriyar annabi Ibrahim shi yasa yake fi aqibihi waɗanda suka biyo bayan sa la'allahu yarjiuna saboda me su rika komawa ga wannan kalma ta shahada saboda zuriyar annabi Ibrahim su san addinin annabi Ibrahim kaga kenan annabi ibrahim bai bar duniya ba sai da ya bar wasiya ma ƴaƴansa kuma wannan ma Allah ya faɗe shi a cikin suratul bakara wa wasa biha ibrahim banihi wa yaquba annabi ibrahim yayi wasiya ga ƴaƴansa yayi wasiya ga jikansa ya bunayya ya ku ƴaƴana ga addinin da na bari kar ku yadda kar ku yadda ku bar duniya face kuna musulmai wannan ita ce wasiyar annabi ibrahim alaihi salam wannan wasiyar ce Allah yake gaya mana anan ja'alaha kalimatan baqiya fi aqibi Allah ya tabbata da wannan kalma wannan wasiyar ta zamanto mai tabbata mai wanzuwa a cikin zuriyar annabi ibrahim saboda ka duk tsawon shekaru idan ka samu mutum inda balarabe me wasiyar annabi ibrahim wallahi ya sani ka duba tsawon tarihi amma saboda Allah ya tabbatar da albarka ma wasiyar annabi ibrahim ya zama to larabawa ba su manta ba to ya za a yi yanzu larabawa su ce mun tarar da iyayenmu suna yi iyayenmu da kakanninmu ga wasiyar kakanku annabi ibrahim kaga kenan ana tunatar da su maganar su fata warware kanta domin ga asali wasiyar annabi ibrahim alaihi salam sannan eh, wasiyar annabi ibrahim ga zuriyarsa sannan ga abinda larabawa maka suke cewa mu mun tarar da iyayenmu suna wani a wata al'ada saboda ka mun rike al'adar nan mu shiryayyu ne ta Allah yake a'a wanda in ka dubi jikin Ka'aba jikin Ka'aba gaba ɗayan ta ko ina gunki lokacin da Allah ya yi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka bude cikin Ka'aba zaka ga har zanan Annabi Ibrahim an yi an yi zanen sai da ka san kiristoci kan yi zanen eh, Yesu da sauransu a coci to haka nan za ka ga zanen annabi ibrahim gashi na annabi ibrahim yana dara yana kaza to kaga sun san da annabi ibrahim sun sani don hatta ƙahon ragon da aka fanshi isma'il ƙahon ragon yana cikin ka'aba har zuwan zamanin manzon allah to kaga kenan allah ya bar abubuwa da dama game da annabi ibrahim alaihissalam wanda su larabawan sun sani sai ce saboda ka wancan maganar da suka faɗa ba gaskiya ba ne me gaskiyar bal mata'atu ha'ula'i wa aba'ahum hatta al-haqq wa rasulun mubin Allah yake bal ga amsa cewar ai suna riko da al'adun iyaye da kakanni saboda shirya ne wannan ba gaskiya bane kaga ya warware ya kawo amsa kuma mun fahimta sai Allah ya ce to ga dalili dalilin bacewar larabawa matta'atu haula'i wa aba'akum na ba ma waɗannan jin daɗi da su da iyayensu wannan shine musabbabin halaka hatta ja'ahum al-haqqu har gaskiya ta zo musu a yanzu wa rasulun mubin ga kuma manzo mai bayani wato abinda Allah yake cewa ka duba tsakanin annabi ibrahim da annabi muhammad annabi guda ne shine annabi isma'il dan annabi ibrahim alaihi salam amma ka duba tsakanin annabi ibrahim da annabi isa annabawa nawa Allah ya fitar karkashin annabi isa Allah kadai ya ta yawansu amma su larabawa daga kan annabi isma'il ba a yi musu komi ba sai Allah ya dinga ba su tsaro ya ba su abinci ya ba su kariya saboda ka tsawon dubun dubatan shekaru tun daga kan annabi ismail ba samu tashin hankali ba shi yasa kaji Allah yana cewa li ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i wa sayf falyabudu rabb hadha al-bayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah ya ba su abinci ya ba su tsaro duk duniya babu waɗanda suka samu wannan gata in banda laraba saboda haka Allah ya ba su tsaro ya ba su abinci ba a hallaka su ba ka duba tsawon dubun dubatan shekarun nan suna bautan gunkin Allah bai halaka su ba saboda me saboda alƙawarin Allah zuwa manzon Allah shi sa yake hatta ja'ahum hatta ja'ahum al har gaskiya ta zo musu wa rasulun mubin ga manzo mabai mai bayani sai kashi shi yanzu Allah ya kawo annabi Muhammad shi ne Allah ya ce, abinda ya sa suke bautan gumaka saboda na kyale na ba su ni'ima na ba su kariya to wannan ya sa suka ci gaba da kafirci kaga ni'ima tana samu sai ya kara butulcewa Allah ka kare sai yace walamma za الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ولما جاءهم الحق لو كتشن دا غسكية تزو مصر قالوا في سكتش هذا سحر وانا سحري وإنا به كافرون كم مما كافر ما كافر شواني غريش kaga kenan musu yadda da annabi Muhammad ba kaga nan ma Allah ya kawo korafin su sannan kuma Allah ya warware ya nuna rashin gaskiyansu to haka bai dakata ba ko wani korafin kuma me suke cewa wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim kaga wani korafi da suke wai abin da ya sa ba za su musulunta ba abin da ya sa ba za su musulunta ba laula nuzila hadha alquran shi wannan mai ya sa ba a saukar da shi ba a lokacin saukarwa ala rajulin akan wani babban mutum mai kudi min alƙarya ne daga manyan garuruwa biyu din nan azimin a saukar da alƙur'ani ga wani mai girma ya za a saukar da alƙur'ani ga talaka ya za a saukar da alƙur'ani ga wanda ya girma yana maraya ya za a saukar da alƙur'ani ga wanda yake kiwon dabbobi wa mutanen maka ana biyansa ya za a saukar da alƙur'ani ga ɗan kasuwa wanda ba da ma jarin kansa sai dai dai fatauci in ya dawo a biya shi ai kamata yayi idan an za a saukar da alqur'ani a dubi mai kudin makka ko kuma ta'ifa shi sa suka ce min alqarya tayi ni garuruwa guda biyu suna nufin makka aw ta'if dan a lokacin babu garin da zaka samu masu kudi kamar makka sai ta'ifa inda ayi larabawa ne gaba ɗayanta to me yasa da Allah zai aiko manzo bai turo shi daga cikin garuruwan nan guda biyu kuma a samu mai kuɗi a samu mai mulki ba ka kaji wani korafi kuma gaskiya wannan shaidan ya kansa irin wannan tunanin a zukatan mutane musamman a ce wani ya tashi yana da cikai wani yau shi kuma ya karatu shaidan yana sa wannan idan Allah zai tashi aiko annabi ya ba zai aiko daga manyan mutane ba to wace amsa Allah ya ba su ahum yaqsimuna rahmat rabbik نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون sai Allah kuke yi tambaya ahum yaqsimuna rahmatar rabbika shin su ne suke rarraba rahamar Allah ai manzanci rahama ne manzanci rahama ne dan su ne za su raba rahaman Allah tunda Allah yana so ya aiko manzo su za su raba zo za su ce ma Allah ga wanda zaka turo mana kaga Allah yana tambaye su wato wannan tambayar ma inda suna da hankali za su gane sai Allah ya ce na hannu kasamna bainahum ma'ishatahu ai rayuwarsu gaba ɗaya mu muka karkata ta hanyar abinci shi ake nufi da al-ma'isha nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum hanyoyin abincinsu mu muka rarraba fil hayati duniya a wannan rayuwar ta duniya kai ka dauka wato kai ne kaga dama ka zama kafinta ko kuma ka dauka kai ne kaga dama ka zama wato ma'aikacin ofis ba haka bane wallahi ba haka bane Allah ya ce na hannu kasan bai na hun ma'ishaka fil hayatun duniya kuma za ka lura wani zai gama makarantar ma yana da burin ya zama likita haka zai tun yana mulki wannan burinsa kenan to ka yi mamaki ya samu kansa cikin yan dako wannan haka Allah ya tsara saboda haka wani kuma ya yi burin ya yi kaza sai Allah ya canza wanda ba a yi tsammanin zai zama ba sai ya zama Allah shi ya raba rayuwa tsakaninmu saboda haka za ka ga mutum lalatacce amma cikin lokaci guda Allah zai shirye shi kuma ya bashi hanyar shirye da mutane wannan ikon Allah sai ce wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'dhin darajatin mu ne muka ɗaukaka sashi da darajoji sama da sashi me yasa liyattafi da ba'abuhum ba'abuhum ba'aban saboda sashi su riki sashi a matsayin masu hidima idan aka ce sukuriya ana nufin alkidam waɗanda suke hidima gare su in ba don Allah shi ya bambanta rayuwa tsakaninmu ba babu yadda za a yi ka kira wani ya zo gidanka ya maka shara amma sai Allah ya ɗaga ka sai ba ka kuɗi wanda shi wancan mai sharan yana bukata sau da ka yi ta kai zo da Allah ga wannan guri kamin shara zan biya ka to kaga yana tunanin akwai abin da nake so saboda ka tun da yana da bukata sai yanzu sai ka bashi wannan kudi yana ma murna sai maka sharan kaga kowa ya biya bukatan dan uwansa to dalilin da yasa Allah bai daidaita mu ba kenan sai Allah ya fifita sashi akan sashi saboda sashi su rika yi wa sashi hidima da zaka ga wannan Allah ya bashi basira ya iya kafinta amma ko da ya iya kafinta ai za ka samu ko ba riwaya ba ne saboda ka ko da zai yi gidan kansa ya buga jin kan dole sai ya nemo riwaya wanda zai zai hada mai wuta to idan ya zo wani kuma riwayar ne saboda ka kaga zai iya ma gidansa wayarin amma bai sai ma gidansa a jin ka ba ko sai ya nemo kafinta to yanda muke bukata ma juna sai duniyar sai dadin zama saboda ka akwai hikima Allah yake wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un kuma rahamar da take wurin Allah ta fi alkhairi akan wannan da mutane suke tattarawa na duniya kaga Allah yana cewa rahamar saukar da manzanci ta fi rahamar dukiya da ake ba ma dan adam rahamar saukar da manzanci ta fi rahamar mulki da ake ba wa mutane shi sa Allah yake rahmatu rabbika ai ana magana ne akan saukar da wahayi kaga saukar da wahayi shine rahama Allah yake yafi alkhairi akan abin da su mutane suke tarawa al-Imam bagawi in ka dubi tafsirin sa haka ma tafsirin Fakhruddin razi a tafsir al-Kabir zaka ga bayani hikimar Allah ta inda ya bambanta sana'o'i a tsakaninmu saboda bambanta sana'o'in nan shi ya kawo muke jin daɗin zaman duniya kuma in ba dan Allah shi ya bambanta daga zukatanmu ba dan duk yanda kake son wata sana'a wani baya son ta duk yanda ka kai ga son sana'a wani baya son ta ai makura shine ake ka zama shugaban kasa ko to wallahi akwai mutumin da addu'a yake kar Allah ya ba shugabanci har ya ba duniya saboda ka abinda kai kake so wani ko baya so saboda haka yasa duniyar kai dadin zama wannan dalili ya sa duniya ta yi daɗin zama in ka dubi bayanin ibn qayyim da a littafin zafin ma'ad yana mujallar na farko shafi na 44 ibn qayyim da biya ya sai da kawo wannan aya da muka karanta ce in ka dubi wannan aya an kara alaihim subhanahu takayyurhum alai Allah yana cewa mutanen maka ba ku da ikon ku bani zaɓin wanda zan aiko a matsayin annabi wa akbara anna zalika laysa ilayhi Allah ya nuna cewa ba su ma da hurumin haka bal ila alladhina qasama bainahum eh, bal ila alladhi qasama bainahum ma'aishahum ai wa ya kamata a ce yana da ikon ya aiko manzo shine wanda ya iya raba hanyar abincin yan adam wanda ya iya raba hanyar abincin yan adam shi ya fi sanin ina ne ya fi dacewa waye wanda fi dacewa a bashi manzanci kaga kenan Allah shi ya rarraba arzikinmu Allah shi ya raba ajalinmu wa kazalika huwa alladhi yaqsimu fadlahu saboda ka Allah nan shi yake rabon falala baina ahli al-fadl ala hasabi ilmihi saboda me saboda Allah shi ya sani bi mawaqi'il ikhtiyari ina ne ya kamata a zaba wa man yasluhu lahu mimman la yasluhu waye dace a zaɓe shi ya zama annabi waye bai dace a zaɓe shi ba wa huwa allazi rafa'a ba'dahum fawqa ba'dhin darajatin saboda ka Allah shi ya daga sashin su akan sashi ya ba su martabobi daban-daban don haka Allah ya fi sanin mafi dacewar wanda za a ba shi manzanci wa nubuwa da kuma annabi. to sai Allah ya bada amsa yace walaula an yakuna an-nas ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahman laj'alna لجعلنا لمن يكفر بالرحمن suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha عليها يظهرون ومعارج عليها يظهرون الله هذا فكيتي ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ai kaji mutanen baka suna cewa inda za a turo annabi ya ba za a zaɓa daga cikin manyan mutane ba haka tunaninsu shine mai kuɗi shine babban mutum sarkin gari shine babban mutum shi kuma sai Allah ya ce a ai duniya kyautar duniya ba yi bane a wurin Allah yace walaula an yakuna nasu ummatan wahida in ba dan ana gudun duniya za ta zama al'umma daya ba laja'alna liman yakfur bi rahmani da idan ce ka kafirci idan ce kai kafir ka ka zabi kafirci da Allah to sai Allah ya maka kyautan da bai taba yi ma dan adam ba ja'alna li buyutihim sukufan min fidda Allah zai sa gidanka rufin gidan ma ya zama azurfa ne wa ma'arija haka nan matakala wanda ake hawa alaiha faruna wanda matakalan da ake hawa shine yasaduna matakala da ake hawa na gidan shi ma a mai da shi azurfa sai yake wani buyutihim abwa وسررا عليها يتكئون وليلهم أبوابا كوكوفين جدا وسررا قداجي kujerun gidan alaiha ya take wanda suke hawa suna jingina Allah ya ce wa zukurufa وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين idan ba dan ana tsoron mutane za su zama bai tsaye ba kuma gaskiya ne domin yanzu da za mu wayi gari sai a ga kowane kafiri gidansa ya zama na azurfa gidan faɗi na azurfa bayan Allah ya gama bayani komi a gidan na azurfa sai Allah ya ce kai ba azurfan kaɗai bai ce wa zukurfa da zinari duk wani kafiri in ka shiga gidan sai ka ga zinari azurfa musulmi kuwa babu me zai faru da musulmai ridda za a yi ta ridda saboda wani musuluncin bai karfi a zuciyarsa ba tun da ya ga kafiri yana kudi musulmi na talaucewa ya ce kai wannan addinin babu alheri ciki to sai Allah ya ce laula an ya kuna nasu ummatan wahida Allah ya ce ya san wannan zai faru saboda sai sa wallahi kuna gani Allah shi ya tsare imanin in ba don Allah ne ya tsare imanin mu ba wallahi mutum bai mutuwa da imani saboda sai Allah ya ce da ya sani da zai yi haka da mutane za su zama bai daya duniya gaba ɗaya za ta kafurci amma don ya nuna maka duniya ba komai ba ne gurinsa in ba don wancan abin da ake tsoron ba da duk sa'idin da mutum ya ce bai yadda da Allah ba sai Allah ya bashi duniya yadda bai taɓa tsammani ba saboda ka za a ba ka zinari sai Allah ya ce abinda za ku lura wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid duniya? duk wannan da aka kirga da zinari da azurfa da gida mai kyau wannan jin daɗi ne na rayuwar duniya duniya ce sau da ka dan mai za ka hukunta duniya ka ce wai ba wannan ya kamata a ce annabin mai kuɗi ne mai mulki ne wannan duk kyautar duniya ce sai Allah ya ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira lahira a wurin Allah tafi alkhairi akan duk ni'imar duniya ba kuma masu samun ta sai masu kiyaye Allah Allah ka samu na cikin su da yake nuna maka Allah yana nuna mutanen maka duniya ba ta da kima a wurinsa inda duniya tana da kima da bai zaɓo annabi Muhammad ba da sai a zaɓo babban mutum ɗin mai kuɗi ko mai mulki amma Allah ba wani ke duba ba a taƙawa Allah yana duba tsoron Allah sau da ka za ka gani cikin alkur'ani a wurare daban-daban inda allah yake nuna cewar bai damu da duniya ba duniya ba ta da kima a gurinsa misali a suratul mu'minuna aya ta 55 a na annama numidduhum min malin wa shin mutane suna tsammani da muke ta ƙara musu dukiya da 'ya'ya Nusari lahum fil shin suna ganin gaggawa muke muna ba su alkhairi Allah ce ballahi sun su sani bane saboda ka dan ka samu kudi yau gobe ka samu kana cin mu biyan bukata karka dauka Allah yana son ka ba mamaki wato kamu ne na Allah Allah ka tare a suratu ali imran aya ta 14 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث sai da Allah ya kirga ni'imar duniya gaba daya da ya gama sai ce ne zalika mata'ul hayatid duniya. Ku wannan da aka kirga jin daɗin rayuwar duniya ne amma a wurin Allah fa wallahu indahu husnul ma'a kyakkyawar makoma tana wurin Allah kaga Allah yana nuna duniya ba komai bane in ka dawo suratu al-imran aya ta 185 yace wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bace face rudu in ka dawo suratu maryam aya ta 75 kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda haka ma Allah ya ce ma Muhammad sai Allah yake ma annabi ka gaya musu wanda yake cikin bata Allah ka kara mai dukiya ce kamar kamar addu'a ma idan mutum yana cikin bata Allah ya kara mar ni'ima in ka duba tafsirin al-Imam Qurtubi wato fal yada'u fi tughyani jahli idan mutum yana cikin bata Allah ya kara mar ni'ima kaga zai zai ci gaba da bata zai ci gaba da bata wa kufuri da kafirci in ya tashi a lahira azabarsa ta kowa don haka babu shakka duniya ba ta da kima a wurin Allah ta bar wa kuma yanda ba ta da kima a wurin Allah haka annabi ya bayyana mana wanda ya samu hadisai masu dimbin yawa daga cikin waɗannan hadisai na ɗaya akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda manzon Allah yake cewa inna Allah azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so ai in ka dubi dukiya za ka ga musulmi na da ita kafiri ma yana da ita in ka dubi mulki za ka ga musulmi ya samu kafiri ya samu saboda ka Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda bayi so sai manzon Allah yake wala yu'ti dina illa man ahabba amma Allah baya ba da addini sai ga wanda Allah yake so kaga ya gwada cewar Allah lahira ya zaba ba duniya ba wannan zaka gan shi a silsilatu sahiha hadisin 2714 na biyu hadisin Jabir bin Abdullah yake cewa akwai ranar da manzan Allah marra bi suqi wa nasu kanafaihi manzon Allah yana tafiya mutane damansa da hagunsa ko ina mutane na tare da shi ana cikin tafiya fa marra bi jadiyin asaqqa mayyitin sai ga wani sai ga wani dan akuya matacce ramamman ɗan akuya matacce wata na wala sai annabi ya dauko fa akaza bi iznihi sai annabi ya rike kunnan mushe ne fa qala sai annabi ya ce ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bi dirhamin wa yake son a ba shi wannan ya bada su ne dai kawai kaga mushen akuya ne mushe ne ba ma ya kaca kai ba annabi ya ce wa zai bada su ne a ba shi wannan ya sa suka ce ah, to manuhibbu annahu lana bi shay'in ya rasulullahi kai kana cewa mutum ya bada su da bashi ai kyautar sama in ka mana ba masu me na cewa sai mun bada su da na nasna'u bihi me za mu yi da wannan sai manzon Allah ya ce wallahi na rantse da Allah la duniya kun ga duniya gaba ɗayanta ahwanu wani Allah Allah ya rena ka baya son ka min haza alaikum fiye da yadda ba ku san dan akuyan nan in ji mazan Allah sau da ka duniya gaba ɗayanta babu abin da Allah yake so gaba ɗayanta babu abin da Allah yake so in ba abin da ya danganci shari'ar ba idan ya danganci shari'ar Allah to an gama amma duk abin da kake gani a duniyan nan Allah ya tsare shi in ji mazan Allah kuma hadisin nan yana sahihu muslim babu hawani duniya saboda kai sa imamu muslim ya mishi babi babi da ke nuna hawani duniya rashin kimar duniya Allah ta'ala a wurin Allah duniya ba ta da kima a wurin Allah shine hadisi na 2957 na uku akwai hadisin Abdullahi bin Abbas marra Rasulullah bi shatin wata rana manzon Allah ya wuce wata akuya matacciya kad alqaha ahluha mutanen masu akuyan suka jefar da ita a juji saboda aka suka ɗauko akuya aka je aka jefar a bola Wakala sai annabi yace wallazi nafsi bi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa la duniya ahwanu ala Allah min hadhihi ala ahliha kun ga masu akuyan nan ba su kaunarta saboda tsabar rashin son akuyan yasa suka jefar da ita a bola sai manzo Allah yake na rantse da Allah yanda ba su san wannan wannan mushan akuyan Allah ya fi tsana duniya akan haka Allah baya san duniya kun kuma hadisin yana da kyau akwai riwaya ta hudu riwayar abdullahi bin umar yake fara da rasulullah akwai ranar da manzon Allah ya fita za ta yau min manzilihi daga gidansa wata bi'ahu nasun min ashabihi sai ga wasu daga cikin sahabban annabi suna bin shi fa akaza fi ba'd turuqil madina manzon Allah sai ya kama wata hanya daga cikin hanyoyin garin madina to annabi da ya rike wannan hanya ana cikin tafiya kamar rabi fana ikonu sai wuce wata farfajiyar wata jama'a wa safalatun mayita maturuha bi fana annabi da ya zo wucewa sai ga akwai wata akuya mushen akuya da aka jefar a gefen unguwar wannan larabawa faƙama da hata annabi ya tsaya a gudun yanzu ilaiha yana ta kallon wannan akuyar mushen akuyar sun masa fata ila asabihi kaga a wannan riwayar manzon Allah bai ma dauki akuyar ba saboda ka abin ya faru ba sau ɗaya ba sai manzo Allah ya ce rauna hadhihi saqla hanat ala ahliha isfarahuha ya ku na kuna ganin wannan akuyar saboda masu akuyar ba su son ka shi yasa suka je farko sabai suka ce na amfare kuwa ya rasulullah sai manzo Allah ya ce fa wallahi na rantse muku da Allah la duniya ahwanu ala duniya Allah tabaraka ta'ala wato ya ganin rashin kimanta min hadhihi sahla ala ahliha fiye da yanda mutanen gidan nan ba su ga kimar wannan akuyar ba in tsarafuwa saboda jefar da ita haka za da suka yi hakan nan to akwai riwaya da aka samu ta al-mustawrid bin shaddadin shine mutum na shida an samu riwaya kuma ta sahal bin sa'din as-sa'idi kaga wannan ya nuna cewar Allah tabaraka wa ta'ala bai damu da duniya ba kamar yadda su kafirai suka ɗauka, ai duniya tana da muhimmanci shi ko Allah bai ɗauke ta muhimmanci ba wanda akan haka ne al-Imam Qurtubi da yake sharhin hadisin sai yake ai in ka dubi hadisin da aka ruwaito daga manzon Allah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanatid dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uba da dai kimar duniya a wurin Allah ya kai kimar fuffuken sauro guda ɗaya a ce kimar duniya a wurin Allah ta kai kimar fuffuken sauro guda ɗaya sai manzon Allah ya ce ma saka kafirin minha sharbata mai da Allah bai bar kafiri ya sha ruwa sau ɗaya ba ka duba irin wannan misali irin wannan misali da manzon Allah ya bayar da dai a ce kimar duniya a wurin Allah ya kai na fuffuken sauro guda daya to da ka bai sha ba hadisin kuma yana sayin jami sagiyar hadisi na uku yana a silsilatu sahiha hadisin 686 da kuma hadisin 943 saboda haka yasa Allah yake nuna yake nuna mana ita duniya kamar da Imam Qurtubi yake faɗa ita duniya babu shakka Allah ya halicce ta amma lam yaj'alha maqsuda li nafsiha wannan zaka gani a al-mufhim lima ashkala yana mujallal na bakwai shafin 106 wato Allah bai yi duniya dan duniya ba idan aka ce an yi duniya dan duniya saboda kai ka zo duniya ka sake jiki ka ji dadi Allah ya yi duniya ne ja'alaha qariqa Allah ya saka duniya a matsayin hanya kun hanya ce muwassila ila ma huwa al-maqsud li nafsi wannan duniyar hanya ce ita za ta kai ka makoman da ita aka yi nufin halittan ka domin ta saboda ka ita duba za ka gane cewar hanya ce saboda da ba ka nan aiko sai aka haife ka da aka haife ka ba kana jin jiri ba ka iya zama ta fara zama daga zama rarrafe daga rarrafe tafiya daga tafiya zuwa gudu har aka kai ka zama matashi tafiya kake kai ko ka tsaya ba ka tsaya ba ashe duniya gidan tafiya ne wannan tafiya da kake me ake so da kai ka yi ma rayuwarka tanadi domin halittan kaɗin na akwai inda ka dosa wurin da ka dosan nan a nan ake ɗiban tanadinsa saboda ka shi ne kaɗai manufar duniya wa annahu lam yaji alhadara iqamatin wala jazai Allah bai shirya duniya saboda mu zauna ba kuma Allah bai shirya duniya saboda sakayya ba inna ma ja'alaha dara rihla wa bala'in duniya gidan tafiya ne kuma gidan bala'i ne saboda ka gidan jarabawa ne yau ka samu gobe ka rasa yau an haihu gobe an mutu wa annahu malaka fil ghalib al kafara wal juhal don haka babu wanda zai saki jiki da duniya daga kafirai sai jahilai Allah ka raba mu da waɗannan halaye wa hama hal anbiya wal awliya saboda kai ka dubi tarihin duniya zaka ga Allah ya tsare annabawa da waliyai ba ka shagalta game da duniya kokarin su shine ya za a yi su samu lahira kuma hadisi na biyu da yake tabbatar maka da wannan cewa duniya ba ta da kima a wurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya mal'unatun ita duniya Allah ya tsine mata mal'unun ma fiha kuma duk abin da ke duniyar ma Allah ya tsine shi. sai manzo Allah ya kirga ya ware illa zikrullah sai abin da ya shafi zikirin Allah zikirin Allah ko shine alqur'ani hadisan manzon Allah ibadar da muke yi addini gaba ɗaya ta zikirin Allah sai Allah annabi ya ce wa ma walahuma wa ma ma wa ma zikirin Allah da abin da ya jibinci zikirin Allah sai annabi ya ce au alimin au muta'allimin ko dai a samu malami yana kokarin karanta addini au muta'allimin ko dalibi yana kokarin koyon addini waɗanda su ne kadai Allah bai tsine musu ba amma duk abin da ke duniya ba baya ga cewar ba shi da kima a wurin Allah sannan kuma Allah ma ya la'ance shi to kaga Allah ba zai la'anci abin da ya zama to yana da kima a wurinsa ba wannan Allah ke ba mu misali saboda mai hankali ya gane don haka ibn qayyim jawziya a littafin qasidatun nuniyya yace law saratid dunya janaha ba'udatin lam yaski min harrab zalk furani da dai duniya nauyinta ya kai na kuffuken sauro da Allah bai shayar da kafiri ruwa sau daya ba lakin na wallahi aka karu inda hu yace wallahi duniya ƙasƙancinta wulaƙancinta ya fi na fuffuken sauro yace min zarjana ilkafirin fayarani kare ke na ƙasƙancin duniya a wurin Allah ya fi na ƙasƙancin sauro shi ya fa annabi muhammad ya ba misali da shi اللهم Muhammad, على محمد وعلى آل محمد كما صليت على Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك